da ni hakikanin abin da yake faruwa a gidan nan ina yi miki albishi eh. in ainihin sha Allah zan ƙara aure gahe gahe tu haramun ne wala ƙara aure baka ce haka ake neman aure kiyau miyau mutum shi kenan sai ya taho kawai hannu yana kaɗa yan yatsu mijin nawa yana da dan ƙarerriyar mota ga ta can an gyara ta an wanke ta an faka ta sannan ƙari a ɗari biyar ciao a babaiwar Allah ya za ki ringa yi ki tsawa haka ki ringa yi mishi kalami da lafazi mai daɗi mana a'a ba zan yi ba ke za ki sani mai lafazi mai daɗi ko ku da can kike min zaune da shi da za ki koya min magana bara'atu ya kamata ki tsagaita wuta yau ranar farin ciki ki bar ni mu ainihin sarara ni da amarya a gurinka take ranar farin ciki ni a gurina ai ranar bakin ciki ce wannan kamata da yi faɗin me da me kike so sai in ɗauka sai in kai miki kana da alaƙa da masu gurin ne ko kai ma kana aiki a gurin ne ko kawai dai gani ne bai dace a ce kamar ki ke za ki zo ki ɗauki kaya ba ki ɗauka na aje komai na zo in ɗauki duk abin da kike so in je in kai miki amma gaskiya na ji daɗi da ka san darajar mace ƙwarai kuwa musamman ma irin ki, saboda irin ku suna wahala a wannan zamanin Allah ƙwarai da gaske to gaskiya ni dai ba zan ɓoye miki ba tunda nake ban taɓa ganin macen da lokaci ɗaya na ji ina son taɓa ba irinki gaskiya ba wani ɓoye-ɓoye kawai ni dai a bani dama to ni ne ba zan yi garajen ce maka komai ba domin yanzu ma gaskiya na fasa siyan komai saboda ban fito da motata ba idan na koma gida zan gaya wa direba zan ba shi zuwa siya min da abin da nake so bana ma dai sanna ɗauki komai balantana in ji bakin titi ina kiciniya da shi kaga babu wani daɗi ko ba haka bane ba kash to ni ma ko gashi motata tana wurin wanki to amma kin san menene ko fasa wankin za a yi kawai in ɗauko mota ta sai mu je no ba sai an fasa wankin motan ka ba a ci gaba da wanke maka motar ka ni zan wuce ok to yanzu shikenan shikenan yanzu alaƙar mu daga nan shikenan ta ƙare ban gane me kake nufi ba gaskiya ni kau kawai ina so a bani dama ne ba wace irin dama kuma zan baka bacin wata na baka yanzu ni fa ba ko da yaushe nake son magana ba ka gane yanzu ma kai ma ka ci sa'a ne kawai na maka magana amma ni ban fiye son yin magana ba gaskiya ne to ka amma to na ji daɗi to amma kin san menene um, ban zo da babbar wayata ba mm. amma ga karamar wayata abinda zai kasance ki sa min nan baki kin ga sai in kira ki bari mu gani kin ga sai in kira ki to kenan babu matsala na eh, gode in an jima insha Allah zan kira ki mhm, sai na ji okay to shikenan mu je in sha eh, Bara'atu ya kamata ki gane me zan maka kafi ya ci kirana sai ka ce wanda ya rika min suna bara'atu ya kamata ki gane na zo ne in dan taushe ki saboda kina da haƙƙi eh hausawa sun ce wai da tsohuwar zuma ake magani mhm, shine me bara'atu ya kamata ki gane baiwar Allah nan yar uwa ce ki rike ta hannu bibi ku zauna lafiya cikin aminci ni zan bi ta ma ta zo ta same ni a cikin gidanka malam adalcin kenan da gaza kake cewa za ka yi in bi ta amma daga zuwan ta bara'atu kina ainihin ki bata min ita gare hmm, da ni na mayar ina sabo zuman take ba zama da ce fa ba budurwa ba zan ka je mun wani wani sabuwar zuma ce na ji amma dai duk da haka ya kamata a cikin kula bai kamata baiwar Allah kamila musulma mumina kamila ƙanita ki zo kuma ki ainihin mayar min da ita eh, irin ki ba dai ita ke da wannan halin a ya kamata ki duba siffofi na wannan baiwar Allah muslimatin muminatin ƙanitatin, ta'ibatin abidatin sa'ihatin sayyibatin wa abikara har izuwa kumsa ni kuma kafiratin a ni ban kai san ba haka ne mana amma dai ina jiya miki kar ainihin wato shaidan ya jaki ki zurma zuwa kafiratin din yo haka ne mana ka ce musulmatin menene muminatin ni kenan kafiratin ha ba haka nake nufi yo bara'atu ka dai tsoron Allah a rayuwanka ka ri tsoron Allah bara'atu ba za ki ainihin hankalta ba to bari ki ji in faɗa miki wannan baiwar Allah da kike gani ta ainihin rufa miki asiri ta ko ina ta miki sutura hmm. kwanan baya walwala da nishaɗi da kika samu ita ce sila karoni am taliya makaroni kuskus in kayan ta ɗai ka lashe ta ita take zirarowa daga ainihin taskar ta kike lasawa kike ta farin ciki aikin banza to shine me ai ya zama wajibi ya zame maka dole ka je ka nemo dama ka kawo mun ne ai ka kawo mun ne a matsayin matar da ka aje a gida to bari in gaya maka ko da sun ga ta ɗauko gaba ɗaya ta kawo maka ka kawo mun ni ba abin da ya dame ni sai ka ce mun ai kwaɗayi ne ya kai ka je ka auro ta Wato bara'atu ba za ki ainihin fuskance ni ba ko? Ba zan fuskanta ba. Ba zan fuskance ka ba. Ba so ki kai ni bango. Ina sassauta miki ne saboda na san kin yi hakuri a baya ki ci moriyar haƙurin ki. To bari ki ji bara'atu in fito miki a mutum. Na da sassautawa na fahimci al'amuran naki suna ta'azzara. Yau rana ce ta farin ciki da nishaɗi a gare ni. Da haka ba wani shaki da ya isa hana ni walwala a gida da amaryata. Eh, mu zuba ni da ke. a gurin ka take rana ta mutunci da daraja kuma take ta jin daɗi ni a guri na wannan ranar ranar bakin ciki ce kai wannan ladanin mutumin tsomai tsomai da shi ban taɓa tunanin zai min rashin mutunci ba amma kaga ka wannan ko daddiyar matan ya ya fara min rashin mutunci a cikin gidan nan daga zuwanta ranar farko ba zan yi sanyi ba mu zuba da ni da shi mu zuba da ni da kai ba tsoro bane abin Allah kalla wai me yasa in zaka shigo gidan nan ne sai ka wani shigo kai tsaye sai ka dinga sanarwa amma sai ka wani shigo kai tsaye ni fa abin fa ya fara isa ta wallahi Mariya kenan <clears throat> Mariya a yaushe ina sanar miki cewar shi masoyi a yaushe yana so ya dinga zuwa yana ganin masoyinsa hmm. amma wani lokutan sai in dinga ganin kina ta ɗanyen abubuwan da ke kanki kin san bai kamata ba Mm. to kuma sai ka dinga shigowa kai tsaye hakan nan kawai mariya kina bani mamaki mariya yanzu ina zaune a tugubata ina ta gasa balangu yana ta ɗiga mm. mutane suna ta yaba sai na ga ya kamata a ce na yanko balangun nan nima na kawo matata to dama akwai aure <laughs> to ne ban sani ba wace matar wai kake magana ne ga nan? oh ni mhm. <laughs> to ah, ah, ah, an yi auren kenan ina nufin matata ta nan gaba insha Allah a hakan? <laughs> mariya kenan to bari ki gan baki mamaki kin gani mm. wannan balangu ne na ce ya kamata in kare shi. bismillah me wannan balangu ne mana to shi kenan to <laughs> ina zuwa kin ga wannan a samu a dan samu kokon roba a dan <laughs> sha mai sanyi <laughs> mariya mariya mariya ta wa. wannan wannan ɗari uku ce fa kaga kuma a ɗari uku ma ga wannan ɗari biyun ya gaggiya ka rasa kuɗin da zaka ban sai ya gaggiya wannan alasa ɗari biyun nan ma ta shiga malam kallon alasa ta shiga kuma baka duba bane ka ban wannan kuɗin ne abin dai ba ya ni komai dai sai dai in jalabta wannan ɗari uku wannan ɗan nama gashi nan haka wai me yasa kai har yanzu ne ne malam kanna ba ka duba ni ni ba ni ba ka sani ba. ni ba matan manya ce kuma ni matar mai kuɗi ce in ji daɗi yawwa in huta jikina ya samu samu nutsuwa in fi haka kyau to yanzu malam kala in kayan ka mana yanzu wannan dan kafi zurun dan naman gashi nan kamar dan abin nan ka turo min sai kuma wata ɗari uku ga ta nan duk ta sha wahala ka bani ɗayan ma an cire rabinta Allah sa ma a karba shine kake wani tunanin wai ka faranta min zan ji daɗi to mariya nama dai gashi nan kici ita kuma ɗari biyu in kin je ba a karba ba eh. in Allah ya sa na ƙara yin wani cinikin sai ki dawo sai in canja miki ina ganin haka yayi ko to sai me ka san ba dorewa zai yi ba yanzu da kai ba kanka kaiwa ba kai kanka a jikinka baka ji daɗi ba ai ba ne kaiwa ba gaskiya ne to babu matsala mariya ina ganin yanzu zan koma can tubata saboda na san mutane suna nan suna jira na Ga da gida to a gaida baba ko Zabira a ah? ka ce kana nan me kake yi na dafa hatsi ba <laughs> ka ditsiya goro ba ka da aiki sai ta ɗan dafa dafa dafa indomi da waya da sauransu ta me zan yi yamma nake ji in ban dafa abin da na sa a ciki na ba sai dafa ma gaskiya ma lokaci ne na kusa ɗagawa ɗan lokaci ƙalilan nake jira afka gidan zai to ni ma tsiyar abin da yanzu nesa ta kusa zuwa kusa na kake son gaya a ai ina gaya ma yanzu bacin mun tashi daga shago na biya supermarket zan yi siyayya na haɗu da wata bef kuma da ganin ta kai kasan yar gidan masu kuɗi ce saboda yanzu fa kasan me na dawo rakiyar ka wallahi ni ma yanzu na gane wanda mutum ya nemi 'yar gidan masu kuɗin nan kai da ba kai kake so ka daba kanka hauka da kanka ba hauka na ke zan je ɗauko busu busu a zuwa a kasa bambance ni ba kwalliya ba komai in kana so ga kwalliya yaro ka ɗauko 'yan masu kuɗi wadda ta gaji da kuɗi nan ne za ka wani abun ma da kai dama ba za ma ka iya siya ba daga gida za a sai a kamata gaskiya ne amma da alhaji ai shashanci kai da tausayin ka nake kaga yanzu Allah ya ce to ka kwarai wallahi to ka riƙe wuta a ne ka riƙe wuta in Allah din yanzu za ka yi ta ganin kora ta ko ina ka san halin gayu dai kowa abin da yake nema yanzu inda zai samu Allah ya raba mai asiri bai ko bai ko to shine ai ka riƙe wuta sosai wallahi to yanzu ka san muke da ita mm-hmm. ta bani lambar mai ita na sai kaga sai in laika gidan da ya wuce mun ba shi shine ban dai sani ba amma dai gobe ta ce za mu yi waya za ta kwatanta mun area ta kwatanta min daga sai in fasa billahi lazi dadi da kake magana kai ba tausayi kake ba wannan <laughs> ai na wallahi na san ka fada wani ne wallahi <laughs> yanzu na gaskiya bari ma wasu mai dauko plate in samu abu dan zuba ma ma to ya yi <laughs> ina jin ka ya kamata a ce tun jiya da daddare za a sako maimuna amma sai ga sharin ta tafi ta yi shuru to ni ma dai na yi wannan lissafin a ce a yanayi irin na maimuna tun jiya kin tare a gidan mutum na ɗauka wallahi ban ji kiran wuyanta akan an ɗarko mata saki ta fito alhaji sai an yi da gaske gaskiya ne ni shin ma wa ta aura ne wani ladani ne mai kiran sallah a unguwa na samu na dan ba da kuɗaɗe domin ya aure ta ya sako ta in dawo da abata amma har yanzu shiru sannan kuma ƙarin wani abun mamakin tun daga lokacin da maimuna ta shiga gida idan na kirawo wayata ba ta ɗagawa alhaji karka gare fanta a mata uzuri nan ba ta gani ta waje sau nawa ka kira ni ka na daga ba ka kasar ba lalle ne don ta ga bakuwan nan ba ta dauka ba gaskiya a mata uzuri yanzu abin da nake so da ke ki iya kokarin ki ki shiga ki fita ki hura wuta ki dora ta kai ki fito min da ita ni ba ka san zan iya wuyarta na ji nayi nauyi ne da na ji nauyi nauyi kuwa zan sa ya rubuta saki ko bai shirya ba ba matsala to kwantar da hankalinka ba ni kwana biyu ka fara lissafin idar maimuna ina saurare Tsaf! kamar kullum gaskiya ne zan amma dai alhaji gaskiya sai ana yi ana haƙuri in ban da kai wani namiji ne bi sabilillahi zai ajiye santaleliyar mata ya maimuna ya tashi ya tattara ya ɗirga mata saki har uku rigis baka ji faduwar gaba ba kaddara ce ni kaina ina takaicin abin nan a ce wai matata a gidan wani kuma wani ma a rasa waiwaye wai sai a gidan lada ne wanda bai ajiye ba bai bai kowa ajiya ba ba zai fita a ce masa a dawo lafiya ba ba zai da kuma a ce masa sanda zuwa ba wai a ce mata ta tana gidansa abin ne yana bani takaici kai dai ka jawo ko ma menene alhaji wallahi gajan haƙuri wallahi gajan haƙuri yanzu dai baka buƙatar a maka fada. a'a ai kunne na yi laushi gaskiya baka buƙatar a ma faɗa ba kuma in je in kaso wa mata aure ba alhaji a zo a maimaita kar ki samu damuwa a yanzu kunne na yayi laushi baka bukatar fada bana bukatar fada bana bacci bana samun cikakken bacci saboda damuwa ina za ka yi bacci a ce wanda yake mai maimuna yanzu ta kubuce da kanuna tana wani wurin a yi kokari kafin wannan mm. ni babbar matsalar ma shine ni fa ban san magiyan da take ba kar ki samu damuwa in dai a wannan bangaren ne ki din me yiwuwa ki tabbatar da kin fito min da mai mana zan sa ɗaya daga cikin yaron wannan shagon nawa eh. ya nuna miki gidan wannan ba wani abin damuwa ba to shikenan ba matsala an Allah da ba zai gagara ba to shikenan kamar kullum na san ba a gaji da mu ba kuma da me za a haɗa ni to aiki tun da aiki ya kan kama zaɓi duk wanda ranki yake so ki tafi da shi. Allah. Ai ba matsala ai. Ka ce in raji. Ki bararraji. To barin ja'ut din na ai shi kadai ma ita Allah saka. To shi Allah sa abu haka Allah. Yawwa amin amin. A dai dagi. In Allah yarda. Ban da abin mai muna. Hannun ne. Dumame za ki ci ko kuwa kunu za ki sha. Ganai ka sabu asuwaki da kaji. Abin da ranki yake so ne ma dai ganganci na ne. kin san waye ya anan duba fa ki ga irin naman nan da ya kawo haba haba haba mariya wannan nama ke kin ga fa wannan na yanzu wannan nama wai san nawa ke sai da shi ne zubo shi kin ganshi ba fa arena nama ai nama ne mariya duba fa ki yanzu wannan naman kika san ɗari nawa zai sai da shi a can A nama kin gani baya karkici shi yanzu ba yi don ya gyara gwamnatin shi ba to mu kuma kin ga ai a can muke neman suna da shi wannan sama'ilan nan mm. in zai zo in ya gaya miki ko da dai gashi ba san lokacin da zai zo ba amma ba zan bari ya lalace ba sai in gyara mishi shi in sake soya shi ma sai a zuba mishi a abinci ya ga abincin nan ya ciko naman nan da yawa a ciki amma yanzu muka taru muka cinye kuma ai ba za a fita kunya ba <laughs> kuma fa haka ne kin san ma me da din karawa wai kalla kin ga abin da ya ba wata 300 tsaba tsiya ma kin ga biyu ta binci ne ta karbu kudin nan ne yanzu yadda rayuwar nan take Allah na tuwo wannan ce za ta hana a karɓi kuɗi karɓa za a yi ba matsala take damu amma ba a karɓa ba nan mm. tunda falali yana da mashin eh. sai mu bashi a gidan mai ba sa kin karba na ji matar shi tana faɗa ita ma in tana da lalataccen kuɗi haka take sai in bashi sai ya bamu wata in ga shi in ya je shan mai sai ya bayar kin ga wannan shine amfanin kalla kin gane amfanin abu da nake gaya miki to wannan shine amfanin kalla a gurin mu shi ya kawo eh. mu mu karba ke in ma nan gaba zuwa ya tayar da rigima eh. ya ce sai mun biya shi kuɗin shi eh. don wannan naman na san a yake a wurin shi to lokacin da mun karba da yawa rana ɗaya za mu biya shi me a ciki kai mama <laughs> gaskiya ko gaskiya na samu mama mai dabara <laughs> <laughs> tun banda abinki hmm. mariya daina gaya min akai ai suna na ne mai dabara tun ina karama <laughs> ni kuma yar dabara to kin gani dai <laughs> kai mama na Allah ba mu mariri marina ah, ah, mama na mama yan bakin ciki sai dai su mutu wallahi tallahi duk ki sa inda zaki auren kisan wuta sai a gidan nan yo an ya ɗauka ran da aka ɗaura ma wallahi washe gari ya ɗarka miki saki to yanzu idan ba irin waɗannan ɗin ba na aura wai ke ganin zan aura idan na je na auro wani gaddamamme ya isa ki na fa ga mun dalilu ala zalika ba komai ai ba zai yi ba maimuna duk yadda aka yi akwai wani abu da ya faru ainihin a cikin gidan nan ainihin yar soyayya ce kuma ina son ka domin ka shiga zuciyata sosai ne ba na son kwandalar ka wallahi in dai ni kike so ina mai tabbatar miki da cewa kin same ni zi balarabiya fa kenan momi kuma ai kowa ya san uwa ce momi to sunan larabawa daban sunan malam bahaushe daban abin da nake so ka gani ya kake muke magana da kai kana neman kamar kana ganin abin da suke daidai ne ba damuwa na san ka ba wasa ne yanzu daga nan can zan yi sauka lafiya ka sa ran matan nan kawai kamar ta fita ne haka nake so dan Allah dan annabi na ji rizal mai kyau jira yake ya ji an darka miki ya fara zana kwanakin ki da suka kusa karewa